الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درسنا على درين إخرين لترى دعوة تبقى الإجابة إلى بدو يدخل الحدود أربعين دقيقة da ya dace da daren 28 ga watan julai da mawa da 22 maratan ukura allah madamakin sarki cikin ikon salamin narsa ya ba mu dama kuwa wannan majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na habu cikin littafin sharhun ma'aqil da kuma karatun littafin masu da'ibar kuma gushe ba muna cikin babin inda ya zama wajibi a shafe kabar kada ambaci kabar wurare guda hudu kamar yadda ibn malik da yake cewa وبعد لولا غالبا حق الخبر حكم اتباعا لولا ابدا غالبي بعدك باقول لوجتي بعد غالبي حق الخبر حكم شاهد الخبر يا زمن توبا واجبي وفي نفس يمين هكذا نفس رسوى شيما هناك أتى يروتها كان بجنس نفس مروتها كمال عمي فضعت وصبر لأمري لا أفعلن وتكون مثل لأمري أي قسمي لأمري هو لأمري قسمي لا أفعلن لا أفعلن جوابي من الخبر لا لا لا القوة shi kuma da amri mubtada ka annan asalin khabar a wannan lokaci dole ne a shafi khabar din sai a ce da amri da afalan ko da amri da afalan ko da amri da afalan sabanin inda rantsuwa lafazin nan da aka amfani da shi ba nasi bane akan rantsuwa irin su a ce ahadun lahi ka cewa abin nan ahadin layi ya nini misali ko ahadin layi ne ta yi ta ambaci shi mutum eh, kabar da al-muhim a wannan bayani wanda babu laifin wuce mai mai tashi domin da zamanto ya tabbata cikin kwale. ana magana idan muktada ya zo bayan daula wajibi ne a shafi kabar ɗinsa a bisa gani inda akwai tafsiri a ciki nan gaba za mu je mu karanta yadda ake cewa ah, ya danganta idan kabar ɗin ya zama to kauni ne am ko kuma kauni ne ka shi ma kauni ka ɗin ya kasance biyu akwai kaunin khas da a cikin mubtada ko a cikin yakin magana akwai abin da ke nuna shi akwai kuma kaunin khas akwai kuma khas wanda kuma a cikin yakin magana da ke nuna shi su za mu bayani a kan wannan A da yanzu a wannan baiti abin da mu fahimci abin da yana mali yake cewa mubtada da ya zo bayan daula wajibi ne a shafi kabar ɗinsa sai cikin ɗan abin da ba za a sai cikin ɗan abin da ba za a rika haka nan lokacin da mutada ya zamanto nassi ne na rantsuwa shi kansa mubtadan nassi ne kan rantsuwa to shi ma wannan wajibi ne a shafi khabar ɗin da ba za a ambaci khabar ɗin shi ne ma ya wafi nassi yaminin za za su taƙarau ai wafi nassi yaminin hazal haƙƙu للخبر استقر قد استقر أي قد ثبت واضح أو bigire na uku cikin bigirorin nan guda hudu shine wa ba da wawin ayyanat mafhuma ma haka nan mubtada da ya zo bayan wawu da ke da ya ayyanar da ma'anar ma'a abin da ake kira sa wawo ma'iyya ga misali ka misali kullu sani'in wa ma sana kullu sani'in dukkan wani mai sana'a wa ma sana ma sana shi ne mubtada wato كل ثاني وما ثناء مقترنان مقترنان مقترنان شنو خبر إذا ما واجبية شاكل wannan shine bigire na uku cikin bigirori uku kan bigire su baitoci biyu suka rage suna magana ne kan bigire daya bigire na bigire daya wa qabla hadin la yakunu haka nan wato muktada da ya zo kafin halin nan hmm? halin kuma ya zamanto la ya kuna kabaran ba zai dace ya zamanto kabar ga shi wannan muktada da ba a bayyana da kabar ba a wannan lokaci dole a sha da kabar ɗin wa qabla halin haka nan muktada da ya zo ba abin nan eh, eh, eh, ko kuma mu ce kabar da ya zo kafin hali kafin hali kabar ba muktada ba wa qabla hali haka nan kabar da ya zo ba kafin hali ya zo shi wannan halin kuma la yakunu khabara ba zai iya zamantowa kabar ga shi muktada wanda ba ambaci kabar ɗinsa ba shi ne ma'ana da ya kuna kabarin ba zai zama cewa kabar an illazi da shi mubtada annan wanda kabaru kabar ɗinsa an umira ai an kuzufa wanda ba ba ambata a baiti da ke tafi misalai ya kawo mana misali biyu ya kawo mana na shi kabar da zai zo kafin hali سنا حال بدي يا زمن شو خبر كشي مبتدا حين بعد مثال كبر بي العبد مطيئا كبر بي العبد بر بي العبد هو بر بي العبد مبتدا بر بي ايش مبتدا ام فهمت؟ to ina kabas ɗinsa kabas ɗinsa an shafe shi domin kabas ɗinsa nan za ka ce barbiyal abga maududun ko ka'inun an fahimta Barbiyar abda hasilun bugu na gabawa zai kasance ne ko mai kasancewa ne hasilin mai samuwa ne ko maududin samin ne ko ka'in mai kasancewa ne an ayi hala kaunin abdi musi'an kenan akwai nan hasilun ko ka'ilun ko maududin wanda shi ne muka ce da zai muka shi ne iska na ko iza ai برزي العبد إذا كان مسيئا قل برزي العبد إذ كان مسيئا لكذا إذ كان نبن abin da ya riga ya wuce ne mummuna na masa ɗin nan ya yi shi ne lokacin da ya zama su mai muna nawa ko mai rashin biyayya mai rashin karfan umarni mai rashin yadda aka ce amma su din na hali ne ai halin yana iya zaman towa kabar da barbi ba zai zama to ba domin shi barin ba a sifanta shi da ne da musiyan mai munantawa domin shi ba mutum ne ba mai wani wani zai zai maka wani abu ne amma inda shadid ne shi bar yana iya zaman towa shadid amma shi ba zai zaman to ba bawa ne wanda yake mai rai ne ka ce masa yi eh, ba zai yi ba ko ya zage ka ko wani abu wannan ka ga zaman to musiyan ko wata dabba wanda za ta maka barna wannan kaga ta zama turufi amma shi asalin duka ba mutu ba ne ba za su san manta da mutu ba saboda haka wannan hali ba zai halatta ba hankalce a lulance zaman to khabar da shi wannan mubtada to a wannan lokaci ina khabar din mubtada ne khabar din mubtada dole ne ya zama to ba mu ambace shi ba sai dai mu kaddara shi muƙaddara shi da izaka ko iskar in ka kaddara shi da izaka na ko iskana duka akwai abinda ka ɓoye na hasil ko ka'in ko mawjud barbi al'abda mawjudun idza kana musian barbi al'abda hasilun idza kana musian barbi abda... mai ne ka'irin iza kana musi'an wato misali na biyu wa atam tabyini al-haqq manudan bil hikam atam mubtada ko atam tabyini al-haqq atam tabyini wata mafi cikar bayyanawa ta ga gaskiya mubtada duka wannan jumlar mubtada ina kabar ɗinsa Sabar ɗinsa ne ma mahazo za a kaddara shi da iska nan ko iza kana kana nufin hasilin iza kana manuzan ko maujudun iza kana manuzan ko ka'irun iza kana manuzan وأتم تبيين الحق mafi cikar bayyanawa ta ga gaskiya tana kasancewa ne ko ta kasance ne idan mai ko ya kasance ne cika mafi cika ɗin in ya kasance ne manodan wato in zamanto wanda aka rataye shi ma'ana aka haɗa shi da hitam da hikimomi wannan ya fi zama cika bayyanar da gaskiya tare da hikima ya fi cika akan bayyanar da gaskiya babu hikima a cikin fahimci to bigirorin guda hudu ne da ke zama wajibi a shafin saba bigire na farko kuka ce na mubtada'u da ya zo bayan laula kamar ɗinsa dole a shafe shi sai ɗan abin laula haka haka mubtada da ya zama to nassi ne na rantsuwa shi ma kamar ɗinsa dole ne a shafe shi wadu haka mubtada da ya zo bayan wawul ma'iyya shi ma wajibi ne a shafe shi haka mubtada da kabarinsa ya kasance zai zo ne kafin hali halin da kuma ba ta yadda za a yi a ce zai iya towa kabar da shi muktada irin su barbiyar abda mafi'an irin su a kan mutabiyiniyar haƙa manuɗan wadu tawa. wannan su ne baitocin ko saboda haka ina za mu tashi yau na'am yawwa to shine bari mu ce wa hadal ladhi fara daga hadal ladhi بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الذي ذكره المصنف آه، ما يشافي ابن أكيل والنن دا ما يقولاتا يبينا وابن مالك يبينا في هذا الكتاب أن الإنسابي من أن الهدف شواشي شافي طبع لا مبتدى بعد الأولى وقت أبايا مبتدى بيزو بايا الأولى واجب الواجبين إلا قليلا سيدا كذا هو طريقة لبعض النهبيين حنيا شيء جميل da sashin maluman nasu amma akwai hanyoyi والطريقة الثانية هنيا تثبيت أن الحق واجب دائما هنيا تبيشيني شاد خبر إن na mubtada da ya zo ba Allah la wajibi ne kullum ba wai sai mafi yawan lokaci وأن ما ورد من ذلك بغير حق في الظاهر أما دكما أبندا فما أبندا بيزو دمك جا واتو أبنا دمك جا بقى شاف تبر إما وأن أول اعتزائي لا ما تتابيني وأنا نسي كمان دبيت من بيوتي da kuma misalai ma da yawa ba shi nan da ya wuce mai ke cewa eh, qablahu umaru laula abuka wa laula qablahu umaru ta an ba da an bayanar da sabar da saboda haka sai a masa sai a wannan shine hanya ta biyu hanya ta uku wa tariqatu thalitha hanya ta uku ita ce annal khabara shi kabar din nan da ake cewa wajibi ne a shafe shi da ake kabarin da zai zo bayan bayan kabari da zai zo na muftada muftadan da ya zo bayan laula za a bibe shi ne ta hanyoyi وإيمان يكون كونا مطلقا آية الخبر بعد الأولى إيمان يكون كونا عاما معنى جيني مطلقا كونا عاما يظمن تو ذاك أجر موجود كون هو إن بلاك تعتبر يظمن تو موجود بقى هو كائن دولي هو كما قلنا لي ذاك أجر وإن إمبا كيما ما قلنا آه بلاك تمي كتير نجوم wani lokaci wani lokaci kuma a cikin muktadalin ko a cikin siyakin magana a sai abinda za a fahimta wanda shi kamata ya zama tsofawa in ma ne kuna kaunar mutlakan ai إن الخبر بعد لولا إما أن يكون كونا عاما أو كونا مقيدا وإما أن يكون شيئا خاصا لا دليل عليه شيء مقيدا وإن كان كونا مطلقا وجب حفظه ناو لولا زيد لكان كذا لولا زيد لكان كذا أنا كذا آه، كتابة من كونه مطلق معنى لولا زيد موجود كائن كو هاتل أم هل؟ نعم. وصبرك أولا لوكا تشيك dole ne sai a shafi kabar ɗin kawai domin a riga an san shi kowa riga sa a so kabar ɗin nan ba bukatar a mutu shi ai zai zaitun mawjudu wa in kana kaunan muqayyadan in kuma ya zama to kauni ne khas shine muqayyad mai tarnaki ko tarnakeke shi kuma yakan zo kashi biyu ne fa imma nadulla alaihi dalilun wa ta imma kuna shay'an khasan alaihi dalilu akwai wani dalili da ke nuninsa aula a kansa ko kuma aula ko kuma ya zama to babu wani dalili da ke nuna sa me ake nufi wani irin kabar da ya kamata wani lafazi da ya kamata a sa'ana ya zama to babu shi a cikin siyakin magana fa in lam yadulla alaihi dalilun wajaba zikruhu idan ya zama to babu wani dalili da zai nuna shi to dole ne a ambace shi wannan ita ce abin nan dole a ambace sabar ga misali ko na wulaula zaidun muhsinun ilayya ma a taidu ana kaga ambace sabar sabar shi ne muhsin zaidun muhsinun zaidun muhsin da muhsin sabar لولا زيد محسن إلي ما أتيت محسن إلي شيني خبركم ما أتيت جوابي هنا لولا أنا أم أم بشي خبر خبر شي خبر من أنا واتو شيء ما مقيد كو آه، أبنا شيء ما خاص لا دليل عليه domin da ba za ka ce laula zaidun ma a kai su, ba za a fahimci menene misali ne masa idan aka sa mawudu ka kai ba a cikin yake nufi ke ba idan aka ce musibin ne kai ka ba abin da kake ba kai kana nufin musibin ne nufi ba don zaidu yana kyau da ta mini ba da ban zo ba idan da ka ce ba don zai ji ban zo ba tare da ka ce ba eh, zai daina kirta ne ba wa zai san cewa kana da kirta ne ne don ba wanda yake da cikin zuciyar ka sai domin yanzu da ka ce laula zaidun ma a ce wani zai ce to kana nufin laula zaidun mawjudun kai ko ba shi ne manzon a laula zaidun zaidun muslimun ba ba shi ne manufarsa ba a ko kuma laula zai mun akulli dan wana ne gare shi dan wane ba don zai dan wane gare shi ba da banzo ba ta ko ba haka ke ba an bar shi domin babu abin wani dalili a siyasin magana da ke nuna cewa kana nufin ne. wani to a irin wannan yanayi dole ne ne ambata sabar irin su abin nan daula kauniki hadisu ahadin laula kauniki hadisu ahadin da kufrin ko la hadamtu ka'abata wala banatuha ala qawaidi ko ala qawaida ibrahim kaga kaunu kaunu muki mubtada hadisu ahadin sabar dole ya ambaci wannan sabar domin da za a shafi hadisu ahad wanda shine annabi yake bin ولذلك تعيد لولا قومك موجودون ولولا قومك منعوني ولولا قومك شتموني ولولا قومك آغيتموني ولذلك هو بحكا أنه يكمل آه حديث آه جن يكمل يقول باب وني أبن دكي أكيد سياكي بذيزونا آه أبن دكي يكي يكي يسوني زمان تنقبت إن تدولني أي أولا لغتي أعمبتي يا الله أما أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم التوامير كذا كذا أنا عم بس خبر با عم بس خبر أما أصاب إنك كنونا خبر إنسي جنسي إذا أصاب إنك كنونا خبر إنسي جنسي إذا إذا من كو حلر لك عم بس يكون كنك عم بس ولولا دفع الله الناس abin nan ko na ba a lahi nasa ba bi ba'din kaga zaka ce laula wujudi dak'a akwai dak'a din ana nufin ba don sashen su mawjudun wato ba don laula dakul lahi nasa mawjudun misali ai laula eh, dakul lahi nasa mawjudun ai laula wujudi dak'a a wannan wuri yana halatta ka ki ambaton menene ambaton kabar din yana kuma halatta ka ambaci kabar din, idan baka ambaci kabar wannan shine asali dama in kuma ka ambaci kabar eh, idan baka ambaci kabar wannan shine asali in kuma ka eh, in baka ambaci kabar ba shine asali kuma dama akwai abin da ke nuna shine dafa domin kana nufin laura wujudi daf'at misali ce an fahimci wani amma wajen hadisu ahadin bi da bi kufrin wannan dole ne ambaci shi kabar ɗin saboda an ba ambata ba za a kaddara wasu abubuwa da yawa wanda kuma kai baki ne kake nufi ba kuma babu abin da zai nuna alamar ta cikin yaki a abin nan magana ina muke yawwa laula la zai dun mutum da ya ma'a kai wa in danna alayhi dalilun jaza isbatuhu wa hasbuhu amma idan shi ya zama to kauni mai khas ko shi an khasan amma kuma danna alayhi dalilun jaza isbatuhu wa hasbuhu a wannan lokaci zai halatta a tabbatar da shi ko a shafi shi nahu an yuqal hal zaidun mumkinun ilaika wani ne tambaya ne za a yi tambaya baka tambaya shin zaidun kan yana kyauta maka ne to tunda akwai wannan tambaya akwai wannan jumla na ihsani ka kana iya cewa an ka zo ba da amsa ka ce laula zaidun la halaka domin a riga an san cewa ka nufin laula zaidun mumkinun ilayya da halal an fahimta ai laula zai nemo ta mutu fa in shi ta hazarta alkhabar wa in shi ta asbartahu a wannan lokaci da tambaya za ta gabata kamar a ce hal zai bin motin ilaika ka ce laula zai bin da halattu in ka ga dama hazarta alkhabar kana cewa in ka ba da amsa ka ce laula zai bin da halattu wa in shi ta asbartahu in kuma ga dama kana cewa laula zai bin motin ilayya la halattu to akan wannan tsari ne baitin da abu al’ala’il ma’arri ya yi inda yake cewa yuzibu ru'ubu minhu kula abin falawular rindu yuntiku hu da tsara a nan kana ya cewa falawular rindu da tsara kana yi kuma kasa bakin ka ce laular rindu yuntiku domin yuntiku na shi ne kabar abu da ala'il ma'azi yana cewa yuzibu ru'umu minhu ar-ru'umu minhu tsoron da ake ji tsoronsa da ake ji shi wannan sarki da nake yi Tsoronka da ake ji yuzibu yana narkar da kulla abin dukkan wani takobi Tsoronka ma kawai haidar tana nan kusa kowane takobi wani zai ta don mene ne in ta takobi zai narke ai sai mu gan jibi ya zube ta ta abin da ya sa ba gan ya zube ba saboda yana cikin kobe cikin sa kobe shi ke tare an fahimta يذيب الرعب منه كل عبد فلولا الذنب يمسكه لسالا أنا كاجا الغند شين مبتدا يمسكه shi ne ne domin laula dai kun ga kun san shi sannan al-rimdu mubtada ne da yazo bayan laula muka ce duk mubtada da yazo bayan laula kabar din su za a shafe shi sai dan abin da ba za a rasa ba amma kabar ibnu malik a kulasan amma lokacin da ibnu ibnu akil yazo mana sharha ya ce mana abu hanyoyi ne daban-daban akwai wannan hanya ta farko sannan akwai hanya ta biyu akwai hanya ta uku yanzu cikin hanya ta uku ne yanzu aka ba mu wannan misali a nan me yasa ya ambaci kabar abin da yasa ambaci kabar a nan saboda kabar din nan akwai siyakin da yake nuna shi in bai ambace shi kuma akwai siyakin da ke nuna shi za a fahimci shi لولا الجند يمسكه لسالة لسالة من شيء شيء من منين شيء جوابي لنا لولا ko yawa to idan da ka ce fa laula al-ghindu baka sa yuntiku ga nan ba za fahimta domin shi ghindu ai da aikin da zai shi ne haka ko da tukufin yanar ce ba zai iya ba domin ai riga ko kuma gida ne wanda zai hana ta gudu an gani ko da makamci baka ce yanzu kuku ba mai sauraron ka zai fahimci malamin su koyi ake yi walau da yundu an san cewa da ka ce walau da yundu da sara an san ai walau da yundu yumsiku ko walau da yundu amsakahu an fahimta yawwa ko walau da yundu yamna'uhu min as-sayrani la sala duk dai ma'anar an riga an san duk mai sauraron ga riga san don ka ce rindu sannan kuma gashi dama abin nan jawabin shine sala an gani to sai mu tsaya nan ko ba mu kai ga haka eh, shikenan sai mu ƙara sadara ɗaya a rabin sadara nan وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب شيء ما يقول هذا ibn malik yana da yana da wasu littafin na wurin banda wannan a wasu littafin nasa ya zaɓi wannan hanya ta ƙarshen maimakon wannan hanya ta farko wannan hanya ta farko gaskiya ita ce hanya mafi sauki an fahimta lauda muftara da ya zo bayan lauda asalinsa wajibi ne a shafe kabar ɗinsa amma ɗan kaɗan wani lokaci za a ambaci kamar shi kenan ba ruwanka da cewa ta me yasa aka ambaci wannan kamar ba ruwanka ka gan shi kenan daga ce hatu ah, ai dama shi kenan asali a shafe ne amma kuma yanzu ana yi ambato ɗariƙa farko kenan ta biyu ta fi kyau amma yanzu wannan dariƙa ta uku kaka ita ce mai tafi in ya zama to kaunan amman ne ba za a shafe in ya zama to kaunan kasan ne nan ba ya karɓi kashe biyu kaunan آه، من زمن أن خاصا ne ya zo kasu kashi biyu أن shay'an khassan يدل عليه دليل أي في سياق الكلام أقول لكم أن خاصا لا يدل عليه دليل في سياق الكتاب إذا زمنت لا, لا يدل عليه الدليل أنا قلنا لو كتزاء أمرتيش إذا زمنت يدل عليه الدليل أنا إيه أمبتون تقو إيه أمبتون تبيعي ba sani ba ko mutum ne lokacin yau ka gaba ɗaya Kudan zaba gaɗa? kan za mu وأنا تسيداكم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب نرجو منك أمنا دائما يا من له التكبير والتهليل يا رب أنقذ شعبنا الأفغان يا من إنه دوما هو المقبول ثم السلام على النبي محمد بعد الصلاة ومن إليه يميل الآل والسهب الكرام وكلهم حقا بتعديل الإله عدول يا رب يا أبنجدنا نعم هو أين أجنا aha da ta ta haka yi eh, ban dauko daga abin da ta na ina jihada muwajjahun nahwa al-ida al-ida jam'i ne na abu al-adu makiyya al-ida ko al-uda ko al-ada'u su wannan plural ne na al-adu adu maki da yake ida makiya da yawa عدا مجيا ليوا عداء مجيا ليوا إن الجهاد شيء جهاد إنه موجه abin da abu ne da ake fuskantar da shi na hawa al'ida zuwa ga makiya la mallahu salawatu wat tasbih ba zuwa ga wanda yake yin salloli ba ko wanda yake da salloli da kuma karatun alqur'ani saboda haka abin da muke ba daidai bane ko abin nan masu yaka junan su a jirgin ba daidai ba ta ya rabbi na minka amnan da ya ya ubangiji na muna tsammanin muna kudi muna roƙo kenan da gare ka amnan aminci security da'iman dawamin ya mallahu takbiru wa tsariru ya wanda shi ne mamallaki ko wanda ya cancanci kabbara da kuma hailala at-tahlil cewa la ilaha illallah a takbir cewa Allahu ya rabbi ya ubangiji na amkin sha'aban al-afghana ka kubutar da al'ummarmu mu na afghanistan ya man ya man indahu dawman wal mas'ul ya wannan da shine har kullum shine mas'ul shi ne wanda ake tambayan komai shi ne jagoran komai da komai Allah ya ثم الصلاة على nabi Muhammadin? daga nan kuma sai abin nan salam sai aminci ga annabi muhammad ba da salati bayan ayin salati wa man ilayhi yamilu haka nan kuma da duk wani wanda yake karkata zuwa ga nabi muhammad shi ma aminci da salama Eh, salati da aminci sun da gare shi ga da ake nufi al'ada iyalansa shi annabi muhammad wasu da sahabbansa alkiram masu kima masu daraja kuma sahabbansa nan wanda aka ce sahabi a samu alin wasu alin sahabbai ne wasu alin ba ba abin sahabi ya ta kai ne ga wanda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam suna masu imani da shi kuma ya zamanto sun gan shi sun zama da shi sahabi shi ne wanda ya taɓa gamuwa da annabi kuma ya zamanto mai imani yana mai imani kuma ya gudu akan imani wanda shi ya fi ya ga cin amma shi al ana nufin iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam. wasu su sahabbai ne wanda suka yi zamani da shi kuma har yau har gobe har kiyama akwai alayen sa wanda su wannan kaga ba sa asali bane amma dai alaye ne yawo to yana nufin wa kulluhum haqqan bi dalili ilalin nan sahabbai ne daga cikin alul baiti da kuma wanda ba alul baiti ba wa kulluhum dukkan waɗannan sahabbai haqqan tabbas udulu adilai ne bi ta'abilil ilahi da mai da su adilai daga wurin Allah ma'aikata na wala ka tira take biye mun karanta su ne ba na ji ba mu karanta su ba na? ba wai wannan ba